بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليبيس الله الخبيث من الطيب ويجعل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 wanda ya ba mu ko a wannan yini da muke ciki yau muna eh, azumi ashirin da biyu ga wannan wata na ramazana shekara dubu daya da dari hudu arba'in bakwai a wannan <coughs> fada na mai martaba sarki kullum ba za mu manta muna masarki a to'a saboda ɗauriya da yake Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya musu dukkan bukatun sa kuma Allah ya biya muku na bukatun amma ta alkhairi ko masha Allah kar kin tashi kin wanda wandare in an yi sujuda ki sai Allah kar ya kawo shi Allah wannan mija zai auren nan kar ka zo da ita kar ka yi kaza kar ki wannan azan bar Allah ya zuwa Allah ya kawo na alheri kawo ta lafiya Allah kawo ta lafiya ta shiga da kafar dama yana shiga da ce babban kawan ki shirya zaman ko yanzu aka fara ko ba haka ba to Allah ya kuma muku na alheri babu matsala babu tashi Allah ya fitan mu gaba ɗaya wanda suke dare kuma le kara musu lafiya a muna cikin wannan sura wanda ake kira suratul bakara a jiya mun tsaya a fadin Allah subhanahu wa ta'ala hmm. inda yake cewa ayan da ya fada inda fi halkis samawati wal ard har izuwa karshe inda yake cewa a wasahabil musakhkhari bayna samai wal ard la ayatin hmm. liqaumi yaqiluna yau kuma za mu tashi wa minan nas <coughs> na'am بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله نعم. والذين آمنوا أشد حبا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا نعم. وأن الله شديد العذاب الله سبحانه وتعالى يكي فتا يكي cewa ومن الناس lallai akwai waɗansu daga cikin mutane me suke yi kuma wani aiki suke yi kuma aikin an sa su ko ba sa su ba Allah ya ce lallai akwai wasu daga cikin mutane waɗanda mai yadda min dunin lahi an dadar wanda za ka gaba su da aiki sai bautan wani Allah sun rike wani Allah a matsayin kishiya suna bautansa kuma bayan nan yuhibbunahum suna nuna musu kauna da su ka hubbilla kaman irin son da masu bautan Allah na tabbas na gaskiya suke yi wallazina amanu Allah ya ce amma waɗanda suka yi imani da Allah ashaddu hubban lillah hmm. su kan suna tsananin nuna kauna da su ga Allah kuma suna bautan Allah cikin gaskiya hmm. da tsari Allah ya ce walau yaral ladina zalamu <clears throat> da a ce allazina zalamu wa'anda suka yi zalunci yara za su gani me a lokacin da ya raunar azaba a lokacin da za su ga azaba gani ta ido kirikiri hmm. da illan masu bautan wani Allah annal kuwata lillahi jami'a to a lalle a lokacin sautan karfi mulki komin yana tabbatuwa ne ga Allah subhanahu wata'ala ba wancan kuma kansu na ba mm. sannan kuma wa annan laha lalle Allah har wa yau shadidul azab Allah mai tsananin azaba ne wannan Allah madaukakin sarki na magana dangane da masu a bautan gumaka wanda suke rike wani ba Allah ba suna nuna bauta suna musu da'a suna karfan su umarnin da ya contradicting umarnin Allah subhanahu wa ta'ala domin bauta ba ya tagaita bane ka zo ka suna ga babu ka duba ka tashi ba a karban umarni wanda ya saba umarnin Allah duk wani dokan da zai contradicting abinda Allah ya faɗa ya zama contrary da umarnin da Allah ya faɗa ko kuma wanda manzo Allah ya karantar na'am kuma ka karba ka hau ka zauna kai to wanda ya zama bauta wannan shi ya ka'ida ya zama bauta ke bautan wani Allah ke na kake saboda haka Allah yana zargin waɗannan mutane ce akwai a cikin waɗansu mutane akwai su ba su da aiki sai irin wannan aika-aika irin wannan aika-aika suke yi na bautan wani Allah ko suna ba da ƙaunansu su. komin nasu sun jefa shi ga wayannan wani allah wanda ka ce allah ne ma ke bauta masa ta hmm. masu mummune masu imani suna bautan allah ne da gaske da cancantan allah ya kamata a bauta masa hmm. Allah ya ce da a ce waɗannan mutane mabarnatan za su ga azaba sakamakon masu wanda ake bauta ma wani Allah abin da ake musu to da za su san tabbas kan babu ƙarfi, babu mulki babu isa ba sai ga Allah kawai su hana wata'ala sannan kuma za su san cewa lalle Allah mai tsananin azaba ne Allah ya kiyaye sai ce ittabaqwa alladhina tubi'u min alladhina tabau ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب نعم وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار no. نعم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا واتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله سبحانه وتعالى bayan ya faɗi cewa wa'anda zargi haukansu masu bautan wani Allah subhanahu wata'ala ka ce Allah suke bauta na su kuma muminai bayan Allah na gari su kan bautan Allah suke na gaske ba irin wa'ancan rudanin ba shi Allah subhanahu ta'ala yake cewa istabarra allazina tubu min allazina tabu mm. wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihim al-asbab mm. a ranar alkiyama a gaban Allah madaukakin sarki a lokacin da tafarra allazina tubi'u shugabanni hmm. waɗanda aka yi musu biyayya akan ƙarya za su barranta da mabiyan wanda aka bi su akan ƙarya za su barranta su ce su ba su sa su ba <coughs> ba ruwansu da su hmm. to a wannan lokaci bayan me me yasa za su barranta wara'awul azaba domin sun ga azaba ne istabar allazina tubi'u min allazina taba'u hmm. wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihum al'asbab hmm. duk wanda dangantaka kuma lokacin to ta yanke na'am babu wanda dangantaka amma a duniya kana ana bauta yayi shiru ana bautansa yayi shiru ya yarda ko kuma gumakan da aka bauta musu Allah zai kusa musu rai su ce su ba ruwansu don ba su ce a bauta musu ba وبرسوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مهدون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص نعم Allah madaukakin sarki ce wa barazu lillahi jami'a ranar alkiyama kowa zai fili da waɗanda ake bauta da masu bautan da jagorori alzalumai, da wanda suka dora al'umma a kai kowa zai fito gaban Allah kiri-kiri hmm. azzalumai za su barranta daga waɗanda suke bauta musu to shine ana Allah ya ce za su yi zargi wa qala allazina tabu waɗanda suka yi biyayya sai su ce law anna lana karatan da a ce yau muna da dama ma da karfi hmm. to fa natabarra minhum wallahi mu ma da mun barranta daga wayannan mutane kama tabarrahu minna kamar yadda su ma suka ce yau ba ruwa da mu da muna da dama yau ma da mun ce ba ruwa mu da su to ga ita mai riga kuri hmm. Allah ce kazalika a a'malahum haka ne Allah yake nuna musu su hasaratin alaihim sun to taɓaɓɓe hasara a kansu sun ɓata makansu lokaci hmm. wa ma hum bi kharijin minan nas idan suka shiga wuta Allah ya ce ba za su taɓa ba a cikin wuta Allah ya kiyaye saboda haka karka taɓa yadda son zuciyar wani mutum ya ɗora ka a kan keken bera kamar da ake fara ko ba ka ba wanda bai da tabbas ke lokacin da ya shirya maganin zare ka kawo babu barna bin son zuciya zuciyar ɗan adam shi ke fara tura ɗan adam cikin dana sani hmm. dan adam yanzu ya makarsa duk abin da ya gada ma zai to me sai me wani dare ne jama ke da gani ba ba ta suke ba ba hmm. to shi kenan kai ma sai ka abin da ka gada ma ai an saba sai me ai kaza ne kawai ana samun mata suna irin wannan kusuri ka gaba ta a majinta rashin kunya in yi mata magana sai banganan banza sai me ai kawai fushi ne za ka yi sai mai sai mai kaza kaza ta kuma manta cewa fushin nan da zai yi <clears throat> matsala ce matsala ce Allah subhanahu ta'ala yana yi tsine mata har imijin ta zai fushi da ita daga a kan wani abu sallah ya fushi sallah ya tsine mata saboda haka kullum mata su dinga shigan tetayensu sannan kuma kar mata ta yi biyayya ga miji akan abin da ya sa wa Allah abin da ya sa wa Allah ba a biyayya a kai na'am don Allah haka ya faɗa da sau ba ko na'am wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yu'minu wallahu wa rasuluhu ahaqqu أن يرضوه إن كانوا مؤمنين الله قبل زنسا سكفي شنشنشن أقبات الدسو كم قومين sun fi cancanta a niyyar da su sannan wanzu Allah yake fara a cikin hadisi la qa'ata lima makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ba a yin biyayya ga wani ƙato. wannan da aka halitta wurin a saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan bai takaita kan masu wajen gumaka ba har kai da ni da ke da wancan da wancan da wanda ba bai zo nan ba mai gida ya baki umarni za ku fita anguwa sai ce to shi yana son sarki sa hijab da kin yi wanka in sa da a kai ki nuna Allah hana ni ne mijinki kana da Allah ka kai mijina kuma Allah ne yi gaba kai ka fa aure da ta girma a hannun iyayen ta iyayen ta su iya gadara da kai haka amma Allah ya dauki hurumin da kima ya jingina ya ba ya ba miji to amma baka isa ba wallahi dokan Allah dokar annabi yana sama da naka yana sama da kawuwa da kasar karki sa hijab ina so a ga shek ɗinki ne a sanna da mata ke ba suke wallahi ba za ki sama wallahi in kin ki mishi da'a a wurin wallahi ke daidai ba ki wa Allah ba ki sa'a wa Allah ba ko aiki alheri mai ki hana ki misali yana da abinci a gida akwai kuma mabukata da yawa baya taimaka musu sai zamo baya nan to ya halarta ki dauki abincin nan ki taimaka wa mabukatan nan kuma Allah zai rubuta miki lada kuma Allah rubuta miki lada ba tare da kuma ya sani na'am to haka ba a yin biyayya ko da'a wurin ƙarya to wa'annan da Allah ya zarge su da'a suke wurin ƙarya shi ya sa suka yi tsire-tsire suka tsire majirinsu hmm. a gaban Allah wanda ba zai amfani ba suka ce da yau suna da ƙarfi to da abin da za su yi yau to da shi ne za su ɗau mataki ne su ma za su barranta su tsane su kamar da su ma yau suka tsane su hmm. Allah ya ce a lokaci ya riga ya ƙure mu hmm. Allah zai tura su a wuta ya ce kuma mahu bai kada jina mina na ba su ta kuma cikin wutan nan ba يا أيها الناس نعم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane ubangiji sai kira gamammen mutane kowa da kowa ya shiga ciki hmm. ya ko mutane in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kulu mimma fil ardi halalan tayyiban hmm. ku ci dangin abin da ke kan ƙasa mimma fil arzi na daga abin da yake cikin ƙasa da kuke shukawa ya fito Allah ba ku halarcin kuci halalan halas bayyabar cikin ni'ima cikin saukin hadiya wanda Allah ya ba ku halarci to Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku kuskura ku bi ku shiga tarkon shaytan shedan na da tarko hmm. kamar yadda yan bera suka dame ki a gida ko kuren ya dame ki da fasa miki kun yi kike sa tarko a tafi shi to haka shedan ki da tarko da yake jefa mutane kuma kullum shedan jefa tarko sai ya yi kamu hmm. don kullum haka jefa a gida in ba yi sabani bayan ba to za a yi sabani a dare za a ko kuma yi sabani da yawa yi to shedan yake jefa tarko da zarar kin ga zuciyar ki mai kiwa mai ki rashin kunya to abinda za ki yi shi ne ki isti'aza hmm. a'udhu billahi minash shaitanir a a'udhu billahi as-samii ne a a'udhu billahi min ta haka ta yi sallah ya kori shedan ne sai sai tarkon sai ta rufe amma da zaran kin fara nuna ki wata wance ne shedan zai jefa tarkon shi kenan sallah ya ce kar kuskura ku bi khutuwati shaitan matakalar shaitan ke kafawa wa mutane su hawo kuma sai kama su innahu shi iblis shaitan lakum aduwwun mubin makiyi ne a gare ku a bayyane tun kafin ka zo duniya Allah ya nuna ya alkawari daga kankan shaitan hmm. Allah mu je cikin sotu yasin ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه, إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعبدون يوقنون wannan shine alkawarin da Allah ya da da dan adam Allah ya ce alama har ilaikum ku jayi ku kuna ganin mutanen ta sun sa giya ba ta shiga giya alama har ilaikum ya bani adama ana sun sa giya tana yin gaba ta da bas eh ka san cewa da yake sun ji an karanta yasin ne ka san shi ayan yasin nan ki za mutum yasin ce tsorata to killa sun ji an yasin ne ta suka san motan ba zai yau ba ta suka yi zaman ko ba haka ba insha Allah ba ku <laughs> amma ko keke ne ke zuwa ka rika tashi saboda karfin da ke jikin akwai matsala ce tare shi karfi ta akwai shida a cikin gudunmura karanta ayan shi dan yana iya jan matsala ya zai wata karatu Allah ya ce Allah mahari laikum ya bani adama wanke dan adam ba mu yi alkawari da ku ba hmm. Allah ta abudu shaytan ce ba za ku bauta mu shaytan ba Allah ta abudu Allah ta abudu shaytan ba za ku bauta mu shaytan ba hmm. innahu lakum aduwwun mubin shaytan ba maki ne gare ku a bayyane haka Allah ya faɗa wa ani ibuduni ku bauta mini hada siratul mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya Allah ce walakar aballa kum jibillan ko jubulan hmm. Allah ya ce hakika iblis aballa kum ya batar da tawaga masu yawa kaga Allah da kansa yake masu yawa hmm. afalam takunu tafilun babu da hankali ka bi shaidan, ya ɗana tarkon shi ka je ka shiga ya kafa maka gadon zare ka hau malamai suka ce kamar irin su ibn taymiya irin su al eh, alima ibn al na'am Allah ya gafarta musu da Ya yace akwai makayi na shaitan wani irin makirci da iblis yake da shi da tarko da yake danawa sama da zalunci da shi ɗanke da shi zai zo maka ta abu da Allah ya halarta maka in ya zo maka da shirka kake sauraro ya zo da bid'a ka kauce shi zan sai zo da abin da yake mubahar hmm. ababa da aka baka halarci ka yi kawai sai ka ka shagala da sayan ababa kana tarawa da kayan duniya ka ce kai a rayuwanka in ka sa in ka sai yadi ka ga wani da shi to ba za ka kara sa irin shi ba hmm. shedan ne ya ce kullum ga abin da za ka yi shedan ne ya ce maka kullum kai ba a gidan kan ba a in ba bici na mutu ba za ka ci ba shedan ne zai sa maka abubuwan da ya halarta kai a rayuwanka amma kuma ba dole ba ne sai kuma yanzu ya maka cewa ka rika yi to barna ne akwai barna a ciki daga baya zai sake ka za ka kuma tura maka alfahari da jin isa shedan sai sa maka cewa kullum za ka canza mota in ka shiga wani motar to za ka da gangare ta ba za ka canza to shi kuma lada za ka samu ba lada to shedan da yake da wannan tarbiyyar to saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya ja kullu yace kar ku kuskura wala tattabi'u khutuwati shaytan mm. kar ku kuskura ku bi matakan da shedan yake shiryawa hanyoyin shedan innahu lakum aduwwun mubin wallahi mafi ku bai da aiki azzalimi ne me yake yi innama ya amurukum bisu'i innama ya'murukum bisuri wal fahsha wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun Allah ya ce inna ma ya amurkun bisu'i shedan fa bai da aiki face sai mai sai umurtanku da mummunan aiki hmm. bisu'i mummunan aiki mai mummunan aiki shirka shedan zai tura ka yi sharri shedan zai tura ka yi sharri ka munana zato ga wani mutumin da bai ba ruwan shi da kai na wal fahsha dan zai umurce ku da yin alfasha domin alfasha yana cikin ban manyan laifi ka zina kamar zina wa shirbul kamri da shan giya wal qatl da kisa wal da ƙazafi, wal bukhl da rawa wana zalika da waɗansu abubuwa makamacin haka haka shaitan zai tura ku shi kurkai su haka umarni shi da yake yi da mummunan aiki sharri alfasha zage-zage ɗabi'a mara kyau bai tsaya a nan ba wa an ta ƙulu alallahi ma la alamu. kelan zai zai sa muku ya riya muku ku ringa faɗin maganganun da ba ku san illansa ba ku rika faɗin jingina magana ga Allah subhanahu ta'ala irin maganganun da babu da ilimi a kai to shedan zai dinga tura ku malamai suka ce shedan na bijiro mutum hadisi ne ma na manzon Allah shedan na bijiro mutum sai sa maka wasu wasu a zuciya kai kaza kai to kaza fa to waye kaza yanzu ka kawo baba na waye ya fushi shi baban ka baban shi ya fi to ba shi ko baban shi da waye shi? Allah ya shi. da waye annabi Allah ya annabi annaba da fa to shi Allah kuma waye shi shi dan sai zo maka dauna. wannan manzo Allah ce ki ina fara sa maka wannan sai Allah ta sha na'am ke ta ba a so mutum tilka zama a wuraren abun banza mm. kuma kallon films irin banzayen movies din nan ko a waya ana sa wani ganga ana rawa tunda da za mu riga da muke sirri kenan a cikin duniyan gaba daya da wani ya dan samu kuɗi sai ya gayyato wani mawaki turara hmm. ko mai sunan shi sai zo sai ya maka waka sai ya kare wasu a rika roƙon shi da Allah ka ya kuri karɓi miliyan da sai sai shi fa ya fi karɓi miliyan da Allah kuwa ka ke yi akwai inda rara ya tafi rara ne ko rara mai sunan sha rama? ok rara raba yawa ka shugaba faɗa daidai kila shugaba zai gaice shi rana ne <laughs> da zaren wani ya fara samun kudi to ƙananan shaidanu sai su zo wala wani ya kata ka tsaya takara ai mutane maganar ka za su yi ma kudi kenan shaidan ne kuma sai a ji a samu ƙaramin shaidan ne don duk wani mai kidi da rawa shaidan ne sai zo yi waƙe ka tar sai ga kawai kana jin ba dama ne hmm. shi sa ko mota ka shiga na fasinja in ka ji direba sa kidi inda so da samu ka canza mota wallahi zai je in ba Allah ya zai zuba da ku domin shi tana shiga cikin gangan ne yanzu ba abin da yake ji daɗi kiɗi kawai fa shirme zai ta zuwa maka da sharri ne haka annabi faɗa jin kiɗi na kawo sharri wallahi ta sa maka tunanin abu da za ka yi kana matashi ka yi ka za ina ma ka ka sake yi ne wannan bala'i ne haka shedan ne fa Allah ya ji kan ba mai shinkafa inda kun ji labarin shi wani babban malami ne gaya muku inda kuka yin shek jafar zuku kun ga jafar in ba wanda ya san jafar ya mutu ba ka ce jafar baya duniya ya ba ka yi dawayi don kusan jafar karatun jafar da ake sauraro a duniyan nan hmm. kai masu ran masu da kyan ka ce na nan da shi da albari. kawai Allah ya dalisa rayuwar shi wallahi ga kuma yarsa nan zainab kusan ta ai kusan ta ai wani rana wata zo tafsiri sai wata take aka rubuta wai ta yi musu kiran alkurari sai dariya kawai sun tsokaro ne ai sun san baban ta yadda yake ga tafsiri ga kira ai da ta ja jamin ne zo na shi ne kafin ai sun ji karatu kuwa sun ji karatu Sai sa ma Allah ga nan kaya da ya rabi ya rabi sai ce in sun isa su haifi a irin zaina babban tana kabari amma kuma kamar bai mutu ba na hawla wala to ba mai shiga ba ka na yi ba mai shiga na mita hadisi ya tabbata annabi na dingila wanzu ne ta to ayan gama duk kayan shi yau ya sai shadda ya sa almar shi yanke ba ruwan tela shi yanke kayan shi akan ke sa kayan shi sai ku ne gayo da ku mu Allah muke kallo to ya taba kawo kisan wani malami kissa na wani malami har guda biyu daya an yi wa'azi ne yaran baban mai dukiya ne mara wuce mara wuce ba na wanda ba sai ayan nan da muka karanta ran nan a ta'alar mai karanta can hemi hemi na kasar Allah yake cewa فويل للمشركين الذين لا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والذين وهم بالآخرة هم كافرون يا رب متومن سكا je suka dauko wani malami yanzu yi wa'azi baban kawai sai kwallaye yana da sai murna da suke a yamma ba ji wa'azi a shi ba wa'azi ba bai ji ba lokacin da ake wa'azin sai wani bunsu ya shi da gemu sai ce kai da ya kalli malamin malamin na da gemu kai irin na bunsu da ya kalli malamin sai ce wallahi kukan da yake yin nan da ya kalli gemun malamin ne sai wani bunsu shi da ya mata ba kawai wa'azi ne bai sa shi ba kun ga da shi take shiga ko sai shi ɗaya juya muku ya ji wa'azi sai juya mishi fiskan malami ya kama da gemun bosun shi da ya fata kwanakin ba ba ba wa'azi shi ba ya sace kawai kisan wani bawa Allah wai yana zaune na kofar gida sai yana ta kuka shi da ta tuku tukutuku fa tsoho ne da ya kusa ya mutu sai yaran aka tambaye shi wai me ya faru wai yana kofa ne laici a yi ce ɗan ke dauke wata ku shedan ba abin da baya kunna kai ya siya wannan da tido yana zaune a kofar gida sai haka ga yana ta kuka aka ce babu mai faru wai yana ta takaici ne ya ga wasu yara 'yan mata da suka shige sai ya tuna lokacin da yake saurayi da da ne da wallahi da sai ya ji su da wani wannan barna ne shedan ne shedan ne saboda haka shaidan yana da hanyoyi da zai muka tsaya iri-iri wanda zai jefa ka cikin damuwa ka saki Allah saboda haka a duk yanayi karka taɓa tsammanin cewa kai din na kafi karfi shi dai ce a sai dai in kai ji abin ba dama to kai za ka tashi wuri Wannan shi ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku bi turakun da ya kafa muku domin umarni yake da barna alfahasha mummunan tunani da ɗabi'a mara kyau kuma sa ka rinda faɗin maganan da ba kan gado wanda bai ko dace ba na sai Allah ce وإذا قيل لهم ma? An أنزل الله قالوا بل نتبع نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يحقلون شيئا ولا يهتدون الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم إذن أكتدا شي ونن إبليس نعم afwan billah wayannan mabiya iblis ne na'am idan aka ce da su ittabi'u kubi eh. ma anzalallahu abinda Allah ya saukar ta gashi ba sun bi shedan sun bi son rai ya tura su ya halakar da su suna aiwata junansu a gaban Allah su wata lafiya ma, to su bayar wayannan mutane idan qila lahum man ce da su ittabi'u ma anzalallahu ku bi abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar qalu sai ka ji abinda suke cewa bal na nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana a'a muna na akan abin da iyaye da kakanni suke kai mu haka ake a gidanmu Ka ji fa ka ce wa mata ta shi ke sallah sai a su a gidansu ba a sallah ya zaka su ki azumi da sai mu ita ba saba ba a zai zaman lafiya a ba za ba akwai shida a kanta kuma kusan mu a harkar rukuya har kula ana yi inna wajadina aba ana ala ummatin wa inna ala asalihim muqtadun wai su haka suka ga gayyaye suke yi kuma kai suke sun saboda haka bal na tabi'u ma alfaina alaihi aba'an Allah ya ce to awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala Ko koda a ce iyayen ma ba su hankalci komai mai amfani ba ko ba suna kai shiryuwa ba haka da su bi su to haka da su bi su mana ta kaga ya bata kenan to misalin irin waɗannan shine Allah ya ce wa masalal lazina kafaru ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ومن جدي سبحانه وتعالى wa matsalin lazina kafaro misalin waɗanda suka kafirce suka kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala kama sanin labin yanzu bi ma la yasma'u illa an wa nida kamar mutumin da yake daga murya ne yake yi kuwa hmm. amma duk abin da yake faɗa ba wanda yake fahimtar me yake ji kawai sai wannan kurari da hayaniya din kawai Allah ya ce sun mun bukmun umyun sun kuramce ba sa kuma sun bebance sun makance fahimla ya ke luna ko ka kira su ba su hankanta ba saboda haka duk abin da za ka kira su wala ba su ka ba sun riga sun kafe shaidan ya ja su to me yake sa dan adam ya fada marami hmm. har a kira zuwa ga alheri gagara samun fahimta shine ishtiraki da sabon Allah subhanahu wata'ala cuɗanya da saba ma Allah idan kana saba ma Allah to alheri na nisantarka na'am ba alheri bai fe zuwa maka ba shi sa manzo Allah yake cewa idan mutum yana saba ma Allah ya saba ma Allah akan diga wani abu a zuciyar a kirjinsa sai wuri sai baki ya sa alama idan ya tuba sai a goge wannan idan ya sake yi sai a sake digawa ya sake a diga har ya zama kirgin zuciyar za ta mamaye ta ya baka kiri to daga nan kuma alheri ba zai kare shiga ba alheri ba zai sake shiga zuciyar za ka zo gan shi zai iya zage-zage a dun da ya ga dama zai yi zagi in ya ga dama ya ɗauki kwaya ya sha in ya ga dama a anguwa ka gan shi da taba yana tafiya ba ganin gina uban kowa to zuciya ta riga hanyar da hmm. alheri zai shiga Allah riga ya toshe to irin wa'annan ko an kira su ba su jin kira kudinsu a toshe ke ba su ka, kwarabe ne ba za su yi jinka ba bibaye ne ba maganar za su yi ga maka alheri sai dai shirin makafai ne ba za su iya ganin alheri ba balle su je wajen su amfana da alherin ba za su iya ba Allah ya ce ba hankali a jikinsu Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون تو الحمد لله الله أكبر kowa ya kabbara yawwa a yanzu muka samu labarin cewa ga wata yar uwa ta zuba ta musulunta so kuma za mu ba ta kalmar shahada insha Allah alhamdulillah alhamdulillah sunan a abata wanga eh to ka na to eh, eh, ah don't come here sister you are welcome uh, can you speak Hausa to the language eh da you can come to our okay so you want to convert Islam or revert, that is revert. You want to revert back to Islam, yeah? So, mashallah. So, I will just read some words and eh, you will read after I Ashhadu أشهد تجد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد What is the answer maker? Don't provide yourself. Don't provide We'll pray for you. Eh? Ashadu. Don't say it again. Ashadu. Ashadu. Allah ilaha. إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. So what you accept now, eh? You accept the Islam Then before that, which should we prepare? Eh? Maryam. Okay. Thank you, Maryam. Now you have testified that there's no any day to worship, worship except Allah subhanahu wa ta'ala. Eh? And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah. And Prophet Isa too is not the son of God. Eh? Eh? Isa is the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. So may Allah bless you. May Allah bless you. May Allah have mercy on my husband. And what of the parents? Are they Muslims? That your, your husband So may Allah have mercy on him. And Allah bless him. Allah bless him. And now our sisters are here together you. of them, they will teach you some of you know, Islamic way and Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bless you. Thank you. Brother. Ah, alhamdulillah wata mai yar wanda ake kira maryam sunanta yanzu maryam maryam ta musulunta kuma allah subhanahu wata'ala ya kara tabbatar mana da ita cikin musulunci kuma muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya yi ta kawo mana su allah ya sa su fahimci addini kuma a al'adanmu ne. idan aka sami ɗan uwa ko ‘yar uwa ya karbi musulunci a gaskiya motar jiya muna da kyau a matsayin na musulmai muka yi ababa na ɗan taimako saboda haka a ɗan taimaka mata da ababa na rayuwa ɗan hijabi da ɗan sutura da Allah ku taimaka mata da ɗan sutura da wasu abubuwa kuma alhamdulillahi muna da kwamiti a nan very strong kwamiti a na san insha Allah ta za a samu problem amma sai an ji yi sun wanka ku to ba le to ba le ba ku ba ne su zuwa shi ta ta ta wanka eh su za su mata ganna ne إن كنتم إياه تعبدون ya سبحانه Ya يشير يا أيها الذين آمنوا يا قولا لسكي إيماني kulu min ki mara razaqnakum ku ci daga ababen da yake tsarkaka wanda muka baku ku arziki kai muka halarta muku washkuru lahi, ku na gode ma neman da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi Allah kuke bautawa inna ma harrama alaikum inna ma harrama alaikum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله يقول إنما حرم عليكم كوي أبن أكا حرم تامكم شنو مين الميتة نعم أن حرم تامكم موشي نعم wadama an haramta muku cin dangin jini wala hamal khinzir an haramta muku cin naman alade wa ma uhilla bihi li ghayrillah da abin da aka yanka ba da sunan Allah ba amma wayannan din fa man turra ghayra babin duk wanda ya samu kanshi cikin matsuwa ghayra bagin ba mai shi gona da iri ba ba zalunci ba wala adin ba ta ta'addanci ba wala ismalai babu laifi in ya shiga cikin mutuwa ya ci alade za ka yi cin alade amma da shirabi in ka shiga cikin damuwa ba abinci ba a kada kuɗi ba wanda iya taimakonka to ba laifin za ka yi cin alade in ka samu za ka yi cin mushi in ka samu amma na daidan buƙatuwan a lokacin na'am lokacin da ka zamanto ka samu dama sai ka watsar da shi shi ne magana da Allah yake gane wanda ya mutu to ba laifi Allah ke bai da laifi a kai inna Allah lalle Allah gafur Allah mai gafara mai rahimu Allah kuma mai jin kai da wannan za mu dakata a nan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ah, take tambayar cewa ne ne hukuncin matar da za ta yi azumi amma ba za ta yi sallah ashan ba matan da za ta yi azai ba ta yi sallan tarawih ba ba su da kuma kuni Karawun ba dole wani in ka daura ma kanka yi za ka yi abin da ya inganta hadisi akwai sahabi da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah me Allah ya dora min na yi me Allah ya dora min Ya yake salloli biyar bayan shi ba ce akwai nafila yake zai ba azurfa ya ce akwai ramadan bayan shi ba akwai tadau ya ce bai yi akwai aiki hajji ya ce akwai ma ce bai yi akwai zakka ya ce zai yi akwai taimaki ya ce ba zai ba ya kama ya tafi yanta mazalla ya ce abin da ya faɗan nan in yi kiyaye wanda Allah ya dora mishi ɗan aljanna ne wancan na filfili kai kake kara masanta ka samu wani ma kana tuhumar ta ya ce ban ka zo ka za wa lafiya ba kai na gore naka da kai ga ya rushe Allah bai tilasta haka ba an gane ko asibiti tunanin lafiya lau da ce sai za ta iya faɗa rami saboda ta ɗauwa inda shi na ake yi ma ki ɗan kankara maka lakin da yake kawai shi za ce ta rika nawai bai Allahu alam na'am da tambaya ta biyu ta ce menene hukuncin matar da idan sun samu saɓani da mijinta sai ta rika cewa ya sake ta menene hukuncin auren annabi na cewa duk mata suke cewa mijinta sake ne. sake ni sake ni to yar wuta ne in ba ta da wani laifi ba ne yar wuta ne haka nan ne ba duk matan ta ce wani mijinta eh, in dan kazanka kaza ne to duk irin wannan kazan Allah wanda yake sarki yana fushi da ita to aka yar wuta ne yi sulhu kawai na'am wannan take cewa malam yana da kyau mutum ya yi karatun alkur'ani a kwance da ƙwar'ani a hannunsa ya halatta ka yi zikin a tsaye a kwanci a zaune duk zikiru aiko ƙwar'ani ya faɗa yi allazi ne ya zikuru na Allah qiyaman wa qu'udan wa ala wa kaza wa kaza wa kaza kuma a zikin ɗaya daga cikin sunan ta da ƙwar'ani da kewa babu laifi abinda aka hana shi ne kar ka yi wasa ne da ƙwar'ani yadda zai iya zamantowa kayi walakanta an gane ko na'am wannan ta ce ni ce zan bi mijina masallaci yin sallan kiyamun laili sai ya hana ya ce in yi a gida to ni kuma ba na iya yi kuma lan sai na yi raka biyu na babu babu damuwa a dama kiyamun laili da raka biyu ke fara salatu lalle masana masana haka ne bai fara sallan da raka a biyu biyu ake yanke biyu ke sallan da suke ba kuma insha Allah ba shi kiyamun laili na kuma aka yi bukata ba ba wai yawan sallan ba ku gane wannan karatun nan shi sa ka ce mishi kiyam ai ka tsaya ne ka ta zabga karatu shi ake bukata shi sa sahabai suke cewa kun samu suka ce sun tsaya da wanzu Allah ya tsaya raka ne na ta zabga karatu a gida suke ne sai ta zabga karatu har ya ya gudu saboda na ya ke rubutu abin da ake bukata a sallan da ya shi ne yawan karatu an gane mu ba shi sa ga wansu a watan ramadan sai za su yi sauke yau ta kuma ke bukata ba wai wasa ki raka a biyu shi ke na a wuri shi bai son ki tafi ba na amma na farali ne kan aka ce zai da wuri mai hana ki na'am wannan ta ce ina tsoron wannan idan mace a watan ramadan farko tana shan bakwai sai ta sha uku sai da ta kai goma sai zo mata wato al'ada kenan na rana ɗaya sai ta ashirin sai ta sake gani bayan sallar ta hajji sai kafin asuba ba ta sake gani ba sai ta yi wanka ta ɗau azumi to azumin tana nan a ƙwarai kuwa an shi jini in ya zo miki in ya zo ya tafi ba shi duk alamun da aka ce ke amfani da hera wani zumma ka fari ko an riga ya nuna baya nan to kawai wankan ki zaki in yi dawo kuma a wadanda da aka sa a mishi hukunci haka matsalar haila haila yana daga cikin ababen da yake da wahala a babin fikiyu sau haka malamai suke cewa in kawai ya zo ya zo a mishi hukunci ya zo amma in baya nan ba ki kaddara cewa watakila zai sake dawowa in baya nan baya nan kin sa alamun kin gani ba a rage jiki wanka kawai shi ke ibadan kira na baki da matsala na na wannan wani bawan allah ne ya aiko ya ce suna neman taimako bisa saukayin da ya same ni yau shekara ɗaya kenan amma a halin yanzu ba na iya komi da kaina hatta alwala sai an don allah wanda allah ya kore masa cikin yan uwan musulmi ina neman taimako fi sabilillah domin su samu komawa asibiti a taimaka mu don